Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Laraba ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2018 safinatu sada sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. Wani bagarin sakamakon zaɓe da ya fito a yau Laraba a hukumance ya nuna jam'iyyar Zanu PF mai mulki a ƙasar Zimbabwe ta lashe kujerun majalisar dokoki masu yawa. an maida gawarwakin sojojin amurka hamsin da biyar da koriya ta arewa ta miƙa wa amurka a makon da ya gabata kana ana ci gaba da yunkurin cusawa masu kada kuri'a a zaben amurka na tsakiyar wa'adi da za a gudanar a watan nuwamba ra'ayi a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan sokoto aminu waziri tambuwal ya canza sheka bayan haka za ku ji cewa shi ma jakadan najeriya a afirka ta kudu musa ibeto ya fice daga apc ya koma pdp tsarin mulkin najeriya ya bai wa kowane dan najeriya dama da zaɓi ya zaɓi watan karkashin tuta da yake so ya gudanar da watan siyasan shi bayan haka za ku ji shirin himma wanda ladan ibrahim yawa ya shirya ya kuma gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. Wani bangaren sakamakon zaben da ya fito a yau Laraba a hukumance ya nuna jam'iyyar Zanu PF mai mulkin kasar Zimbabwe ta lashe kujerun majalisar dokoki masu yawa. lamarin da ya kai ta ga samun rinjaye a majalisar dokokin wasu alƙaluma da hukumar zaben zimbabwe ta fitar ya nuna zanu pf ta lashe kujeru majalisar dokoki 109 a cikin kujeru 210 sai dai yanzu ne ake ƙoƙarin shirya bayyanar da sauran 'yan takarar da suka lashe kujerun majalisar masu sa ido akan zaɓe na tarayyar turai sun ce ba a gudanar da zaɓen bisa adalci ba suna faɗin cewa an tsorata jama'a kana akwai rashin yarda game da ayyukan hukumar zaɓen da kuma rashin adalcin ma'aikatun jarida kimanta zaɓe da tarayyar turai ta yi wacce kuma ta ce ana tana neman dalilin da yasa aka jinkirta fitar da sakamakon zaben shugaban kasa wani abu ne da aka ɗauka mai muhimmanci wurin tabbatar da ko zimbabwe za ta maido da martabanta a idon duniya lamarin da zai kai ta ga samun bunƙasar tattalin arziki har yau ana ci gaba da kirga ƙuri'u na zaben shugaban ƙasa kuma ana sa ran za a fitar da sakamakon ƙuri'un na zaben shugaban ƙasa zuwa ƙarshen wannan makon. a maida gawarwakin sojojin amurka 55 da kuriya ta arewa ta miƙa wa amurka makon da ya gabata zuwa jirgin dakun kaya na ma'aikatan sojojin amurka a yau laraba a wurin wani buki da aka gudana a kuriya ta kudu kafin a yi jigilan su gawarwakin zuwa hawaii a nan amurka mataimakin shugaban kasa mike pence wanda shi dan wani tsohon sojan yakin kuriya ne zai halarci bukin na biyu idan gawarwakin suka isa a barikin sojin amurka da ke hawaii a wurin bukin tahowa da gawarwakin da aka gudanar a filin saukan jiragen saman sojoji ta koriya ta kudu kwamandan dakarun amurka a yankin koriya ya yi tsokaci kan muhimmancin dawowa da waɗannan waɗanda suka mutu a fagen daga kuma da fursunoni na yaƙi ya ce ga jarumi wannan wani aiki ne da ya dace kuma alkawari ne da yake ɗauka kafin ya je filin daga kana hakan na ci gaba daga wani karni na jarumai zuwa wani karni ya ce ga mahalarta wannan wata tunatarwa ce mai muhimmanci cewa ayyukanmu ba za su kammala ba har sai mun gano su dukansu ko da kuwa zai ɗauke mu tsawon lokaci koriya ta arewa ba ta ba da wani ƙarin bayani da zai taimaka wurin gano ɗaiɗaikun gawarwakin ba wanda aka dawo da su zuwa amurka a cewar wani jami'in tsaro na amurka a hirarsa da muryar amurka ana ci gaba da yunkurin cusawa masu kada ƙuri'a zaben na tsakiyar wa'adi da za a gudanar a watan nuwamba ra'ayi ko da yake kamfanoni masu zaman kansu da kuma jami'an gwamnati suna ɗari-ɗarin wurin bayyana takamammen wanda aka gano yana aikata hakan kamfanin facebook ya sanar a jiya talata cewa ya rufe shafuka 32 na facebook da instagram saboda an samu suna da hannu a aikata ba daidai ba facebook ya faɗa a wani saƙon da ya buga cewa yanzu ne aka fara bincike don haka ba a gama tattara bayanai ba da ya hada da ainihin wanda ya shirya wannan abu babban kamfanin sada zumuntan ya ce duk wanda ya bude wannan shafin ya wuce gona da iri har ma ya iya bada kamanni fiye da yadda wata cibiyar yanar gizon rasha da ake kira internet research agency ko kuma ira a takaice ta yi a baya wani mai fashin baki michael posner ya ce facebook na buƙatar wani sashe da zai kula da ayyukan rasha you know facebook and google have said to us that they don't need a russian a dedicated russian team that they can handle the ya ce facebook da google suna suna sun faɗa cewa ba su buƙatar wani ɗan rasha ko kuma wani rukunin 'yan rasha wanda za su kula da barazanin da rasha ke yi a matsayin wata babbar matsala ta labaran ƙarya kuma mu ba mu amince da hakan ba abin da rasha ke yi wata babban barazana ce ga mu don haka facebook da google da twitter suna buƙatar wani rukuni na 'yan rasha masu gaskiya da za su magance wannan matsalar ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kasashen kudancin asiya a singapore a cikin wannan mako domin yada manufar gwamnatin trump ta walwala da kuma ba da dama ga yankin tekunan india da pacific amma kuma ana tunanin batun kuriya ta arewa zai dauki hankali a taron a wannan taron koli na ministocin asiya ta gabas pompeo zai gana da takwarorin aikinsa goma sha bakwai domin tattaunawa akan kalubalolin tsaron yankin ciki har da batun barazanar nukiliya ta pyongyang da kuma batun rikicin kudancin china da rikicin rohingya a jihar rakhin ta myanmar da kuma batun tsaron yanar gizo da sauran batutuwa sai dai manema labarai sun tambayi wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka ko mike pompeo zai gana da ministan harkokin wajen koriya ta arewa ri yong a singapore babban jami'in ya ce koriya ta arewa tana cikin kasashe 27 a zauren taron na kungiyar kasashen kudancin asiyan don haka za a yi duk wata tattaunawa tare da koriya ta arewa Ma'aikatan harkokin wajen rasha ta faɗa a yau laraba cewa tana aiki ta shirya ganawa tsakanin ministocin harkokin waje na ƙasar wato sergei lavrov da takwarorin aikinsa da kasashe da dama ciki har da amurka lauyoyin gwamnati a nan amurka masu gabatar da kara sun ce suna kyautata zaton shugaban yakin neman zaben trump paul manafort ya take dokokin haraji da na banki inda ya yi amfani da asusun bankin kasar waje ya tura miliyoyin daloli na ayyukan siyasa a ukraine yayin da lauyoyin manafort din suke dora laifi a kan abokin kasuwancin shi lauyan manufar thomas zenley ya ɗora laifi a kan rick gates wadda da kuma shugaban ukraine da su ne suka biya manafort waɗannan kuɗaɗe wanda aka biya shi na aikinsa na ba da shawarwarin siyasa ga tsohon shugaba victor yanukovych da kuma jam'iyyarsa ta masu ra'ayin rasha a yankunan robert mueller ya tuhumi manafort da gates a bara da kuma ma farkon wannan shekara akan laifuka masu nasaba da aikinsu a ukraine wanda yake jagorantar batun katsalandan da ake zargin rasha ta aikata a zaben shugaban kasa na nan amurka a shekarar 2016 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. Da ɗumi-ɗumi mun samu labarin ficewar gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta yi hira da wakilin murya Amurka da ke Sokoto, Murtala Faruk Sanyinna, don jin ƙarin bayani ga Murtala. eh to kamar za a iya cewa abu ne wanda jama'ar ta sokoto suka jima suka dakon wannan al'amarin haka ma sun a makon da ya gabata ne aka zaci wannan al'amarin da sai dai yiwu ba sai a yau din nan bayan da aka yi wani gangami na mafi akasari matasa a kofar fadar gwamnatin jihar sokoto inda a nan gwamnan ya bayyana wato cewa ya canza sheka daga jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP hmm. saboda wasu dalilai da ya ambata da dama. Kamar waɗanne dalilai ne kake gani suka sanya gwamnan ya canza sheka? Yake eh, dalilan da ya bayar dai shine ya ce dama a jam'iyyar PDP suke kuma wato an je an su an ba su tabbaci na cewa za a samar da gyara bisa ga abubuwan da suke gani kamar kasar tana tafiya ba daidai ba amma kuma ya ce abin ta kai gare su su a tunanin su ba abin da aka yi kusan ba wani abin da ya ci gaba sa'annan dukkan alkawuran da aka yi da su aka yi wa su yan siyasa da aka yi wa yan kasa gaba ɗaya ba wanda aka cika lade dai gwamnati tana tafiya ne dai haka nan kara zuwa matsaloli na ƙara ci gaba sa'annan yan najeriya na ƙara shiga cikin hukuma. wani tasiri kake gani wannan canza shekar zai yi a zaben shekarar dubu biyu da 2019 da ke tafe? to manazarta musamman a masu lura da al'amuran siyasa a jihar sun daje suna wato nazari suna kuma yin sharhi dangane da waɗannan al'amuran. A na mm. farko ana ganin gwamnan kamar zai fuskanci kalubale ne guda biyu. Na farko dai a kasancewar abokin tafiyar sanada wato tsohon gwamna sanata aliyu magatakarda wa muku da a da ana ganin kamar tare suke tafiya to shi bai koma ba ana ganin ya ci gaba da kasancewa a jam'iyyar apc mm. wanda kuma kowa san cewa irin jama'ar da wata kila yake da shi ana iya ganin cewa wannan na iya kasancewa kalubale ga shi aminu waziri tambuwar amma a nan jihar sokoto haka kuma tunani da kuma irin goyon bayan da ake ganin shi shugaban kasa muhammadu buhari yana da shi musamman a wannan jihar ta sokoto kamar sauran jihohin arewa maso yamma a da can ma ana ganin kamar guguwar buhari kamar da ake faɗa ta yi tasiri sosai wurin cin gashi mutane da dama wasu na hasashen cewa watakila wannan ka iya kasancewa kalubale shi kasancewa a yanzu baya tare da shi wato jam'iyyar ta shugaba Muhammadu Buhari. To ya kake gani al'ummar jihar Sokoto suka karbi wannan canza shekar da gwamna Aminu Waziri ya yi? eh to kin ga dole idan irin wannan ta zo dama ita siyasa ai rarrabe ne gida gida ne a daidai lokacin da za a same suna murna wasu kan dole kin san ba za su ji daɗi ba ana na hakikalin gaskiya za ki ga cewa abin kamar an samu rarrabuwa gida biyu mm. yayin da wasu ke gani kawai wato umma ta gaida aisha a saukar lafiya wato sun ji daɗi ma da ya fita wasu ma a shafukan sadarwa kina ganin suna rubuta cewa sun sun ma da cewa ta saboda suna ganin cewa fitar shi ma ita ce ita alkhairi ga jam'iyyar APC to haka kuma wasu kuma suna wato nuna bakin ciki ne na fita daga jam'iyyar da ya yi kasancewar wata inda suna goyon bayansa kuma suna ganin cewa an masa ba daidai ba don haka wajibi ne ta kaura zuwa wata jam'iyyar da suke tsammanin za a yi musu adalci a cikinta. ta. Nan gaba za ku ji cikakken rahoto a kan wannan batun. Har ila yau a kan batun siyasa, jakadan Najeriya Afirka ta Kudu Musa Ibeto shi ma ya canza sheƙa daga jam'iyyar APC zuwa PDP. Mustapha Nasiru Batsari ya jiyo mana ta bakin shi. Jakadan Najeriya a ƙasar Afirka ta Kudu, ambasada Ahmad Musa Ibeto ya yi murabus daga kan mukaminsa. sannan ya fice daga cikin jam'iyya mai mulki a Najeriya APC ya koma cikin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a cikin wata hira da muryar Amurka a cikin daren talatan nan. Alhaji Ahmad Musa Ibitu ya ce ya ajiye mukamin ambasadan don ƙashin kansa tare kuma da canza shekar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Na ba da takarda na kamar yadda aka sani shugaban ƙasa ya bani matsayi na jakadan Najeriya zuwa ƙasan Afirka ta kudu. to kuma da yake ina sha'awan shiga fagen siyasa gadan-gadan na ga cewa shi yasa na ba da takardan cewa na aji wannan mukami da ya bani. Me yasa ka fita daga jam'iyyar mai mulki ta APC ka koma jam'iyyar PDP? Tsarin mulkin Najeriya ya bai wa kowane ɗan Najeriya dama da zaɓi ya zaɓi watan ƙarƙashin tuta da yake so ya gudanar da watan siyasan So shi yasa na ga cewa ni na zaɓa na koma koma jam'iyyar pdp domin a nan nake ganin ya cancanta duk da yake dai shugaban majalisar dattawan najeriya sanata abubakar bukola saraki da ma gwamnan jihar kwara abdul ahmad su ma sun fice daga cikin jam'iyyar ta apc to amma mai magana da yawun majalisar sanata aliyu sabi abdullahi ya ce shi kam yana nan daram a apc ga abin da yake cewa 'yan sa'o'i kaɗan kafin bayyana ficewar shugaban majalisar dattawan. Ina cikin APC mana ko ka ji sunana ne kuma alhamdulillah mu Naija idan ka lura sanatocinmu guda uku baki ɗayanmu mu da ni da Mustapha da David dukkan mu muna na APC. Akwai masu tunanin za a samu canjin shugabannin majalisar nan tunda wannan sauyi ya faru me kuke me za ka ce akan wannan bayani da jama'a ke ina ban da masani akan wannan kuma ban tattauna da kowa akan wani magana kama haka ba hmm. ballantana in ce gashi gashi Duk da cewar dai shugabannin jam'iyyar ta APC na cewa babu komi akan wannan rashi da take tafkawa a daidai wannan lokaci na hada-hadar siyasar Najeriya. To amma masana harkokin siyasar na ganin akwai matsala. To shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sadi Bello ya ce duk wani wanda kaga ya fita daga apc mai matsala ne daga mutanensa a gida wanda kaga ya fita daga jami'ar apc to ya kamata ka duba haga duk mutanen da suka fita sannan ka duba haga a gida yaya suke matsalolin da suke da shi ba da shugaban kasa ba ne saboda haka wanda kaga ya fita dama ne ya fita amma akwai raɗaɗin masu gwamnoni za su bi ba za ku batun sulhu da su shi duk wani gwamna ma da kaga bayan dalili amma a jami'ance ba abin da muka ji to amma ya tabbatar maka wai ko zai shafi gwamnatin jihar buhari ko apc nan da wuya mun ga alama wani ni bacci na nake akan wannan magana ko tani shi ba nayi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria To madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11 da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. in ba ta ga rago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata muna tattaunawa ne da Sani Sale ɗan asalin Najeriya daga jihar Bauchi kuma bakon namu ya gama muna bayani ne game da sauƙi da wahalar samun takardar zaman kasar wato na amurka yau kuma bakon namu zai fara mana ne da bayanin dangantaka tsakanin baki da 'yan kasa yau malam sani ya kaga dangantaka tsakanin baki da mutanen kasar nan da akwai dangantaka ya dangana bisa ga yadda kuka haɗu da jama'a. ya dangantaka yana iya yana ƙara danko fiye da yadda yake da dalili kuma yanzu ana daɗa sanin juna a wani daga ina kake da guri kaza nake a yaya ni ma daga gari kaza nake da ƙasa kaza nake saboda haka ya me yake faruwa a guri kaza so dangantakan yana da karuwa da su kuma 'yan ƙasan musamman suna daɗa sanin jama'a kwarai da gaske eh, wasu na cewa za ka zauna da mutum makwacinka sai ka shekara shekaru ba ruwanka da shi ba ruwan shi da kai kwarai saboda ka kare hakkinka ka kare hakkin hakkinka ka kare hakkinsa ya kare hakkinsa ka kare hakkinka abin da ya sa kenan saboda nan kana in ka ce za ka kasance kana shiga fitinar wani to fitina sai ta dame ka sai ka shekara sai ka shekara da shekaru makwabcinka kuna kofa taki biyu tsakani baka san shi ba bai san ka ba ba abun mamaki ba ne a lokacin da kuka baro a wancan lokacin kuna samun ire-iren abubuwan da kuka baro gida na ci wato abinci eh, eh, kamar eh a nan a'a yanzu mun fi samu yanzu yanzu za ka je kasuwa ka sai abubuwa da dama wanda yake da ina ko kusa ba za ka samu matsalan ba za ka gan shi ba ma da yanzu haka kusan kusan menene zan ce maka gauta tsamiya koko kuka duk za ka iya samu yanzu in ka je inda za a samu to amma da da farko inna sai dai ka naɗe ka zo da shi to, ya, magana addini magana addini samun daman sarari mutum ya addinin shi kwarai da gaske mutum yana da 'yancin yin addininsa yana addininsa addini abin a yi ne dole ne a riƙe addini dama na na ceto addini ka hannu yake ka san wasu in sun zo nan ko kuma in mutanen da suka zo nan suka koma gida sai a rika musu wani kallo na daban musamman abin da ke da nasaba da addini a'a za ka samu sarari ka yi addininka kamar yanzu da muna yanzu nan da muke magana da kai azumi na nake yi saboda haka ba tare da ya matsa mun ba ba tare da wani abu ba za ka yi addininka yadda ya kamata yadda addini ya ƙa'ide maka saboda haka dan kana duk inda kake duk inda kake inda kana kana da niyan yin addini za ka yi addininka wani gurin za ka samu matsala ko na aiki ko na lokaci saboda waɗansu ba su san kan addinin ba kamar yadda kuma ake tsorata ake tsorata addini din to sai ya zama cewa da matsala amma banda haka ba kan in maganan addini an kare kowa addininsa kowa yana da yancin ya yi addininsa kamar yadda ya kamata to sani ku da kuka daɗe nan na san kila nan kuka yi aure in ma ba ku yi ba kun je kun yi gida amma kun daɗe nan ya tarbiyyar yara yake a nan tarbiyyar yara to tarbiyya al'ada ce na al'umma so hmm. kowane al'umma kuma da tarbiyyarsu saboda haka ba za a kwatanta cikakken bahaushen bahaushe da tarbiyyar ba amurke ko wani mai wani al'ada daban daga nesa ba saboda zai bambanta eh, ka san nan misali sai a ce ba a yadda ka bugi yaro ba sabanin abin da ke faruwa a gida eh kwarai da gaske ba za ka tsaya ka ka jin yaro ko ya yi laifi ko da gidan ne ma zuwa gaba nan fahimta zai shiga na cewa ai ka faɗakar da mutum ya fi ka tsaya kana ta tsawa kana ta ihu shi bai fahimce ka ba kai ba ka fahimci me yake faɗa ba baka fahimci ina yake niya ba so ko yaran ne maganan duka da sauransu a'a ana ba da waɗannan amma kuma ba wai zama mai tsanani ba to eh, kadara sani ka je gida wani ya ce maka da Allah ina son in zo Amerika wani shawara ka kan ba irin waɗannan mutanen in dai na je gida yanzu a hali da ake ciki wani ya ce mun yana so ya zo to ya duniya ce rayuwa ce kowa da yadda ubangiji ya je masa abin da zai tarar sai ka ɗaura belt ka kare dokansu ka bi dokansu ka san me ka me ka sa a gabanka abu kaza na zo abu kaza nake nema na zo sai abu kaza ko kuma in yi abu kaza in gama abu kaza in san inda nake abin da zan ce wa mutum kenan masu da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin kuma ƙarshen wannan tattaunawa da wannan bako namu na yau sai wani sati a mu da wani bakon a cikin wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu sani sale da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa ta gayen fulani. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko a yau ya fito ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, inda yake cewa muna kira ga gwamnatin jihar kebbi da hukumar samar da ruwan sha ta jihar kebbi da cewa al'ummar garin birnin kebbi suna fama da matsalar rashin ruwan sha wanda kuma kowa ya san cewa rayuwa ba ta yi sai da ruwa. sai sako na gaba inda ya fito daga yahaya donno azare da prince tasi bin abdulla azare inda suke cewa salam boa hausa sauye-sauyen sheka da wasu sanatocin najeriya ke yi daga jam'iyya zuwa jam'iyya hakan bai zo mana da mamaki ba idan muka yi la'akari da yadda sanatocin ba kishin talaka suka sa a gabansu ba kishin aljihunsu kawai suka sa a gaba. sai sakon sani mai lange-lange yalwa ya wuri inda yake cewa ina yi wa shugaban muryar amurka amanda bennett da tawagarta barka da isowa najeriya da fatan allah ya sa wannan ziyarar da ta kawo ta zama mai matukar amfani ga kasashen biyu sai sakon sanusi ishaq adam tudun wada kano inda yake cewa muna fatar da ran mikiyar da rundunar sojojin saman najeriya za ta yi kan 'yan bindiga da ke hallaka al'umma ba su ci ba su gani ba a jihar zamfara zai kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ake fuskanta a jihar da ma najeriya baki ɗaya. sai sako daga isa lawal girgir bagajin garin girgin jihar yobe inda shi ma cewa ya assalamu alaikum BOA hausa ficewar sanata bukola saraki daga jam'iyyar apc bai zo mana da mamaki ba domin anguli ne ya koma gidan tsamiya Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren na Moda Zamfara inda yake cewa jihar mu ta Zamfara na cikin ƙalubalen tsaro da bamu taɓa fuskantar irin shi ba a tarihin wannan jihar kasancewar yanzu haka al'umman ƙauyuka da dama sun gudu sun bar muhallinsu da kuma gonakinsu. Sakamakon hare-haren 'yan bindiga sai dai mu ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan mayuwancin halin. To yanzu kuma ga wannan saƙon. bara mu jira gwamnati ta mana komai ba komai gwamnati gwamnati a maza da mata wannan wannan shi ne faɗi mu ji ce faɗi mu ji faɗi mu ji mu ji dai faɗi mu ji dai faɗi mu ji dai ko matasa ne masu ilimi matasa ne da idonsu ya riga ya bude suna son su ji daɗin rayuwa ba su da aiki rashin kuɗin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake internal security dole a yi kokarin a gano suwaye ne suka aikata shi. sai ku ziyarci shafinmu na Facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyin a ranar Laraba da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya da Nijar domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin faɗi muji tare da ni Aisha Muhammadu. Kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labarai. wani bangaren sakamakon zaben da ya fito a yau laraba a hukumance ya nuna jam'iyyar zano pf mai mulki a ƙasar zimbabwe ta lashe kujerun majalisar dokoki masu yawa lamarin da ya kai ta ga samun rinjaye a majalisar dokokin wasu alƙaluma da hukumar zaben zimbabwe ta fitar na nuna zano pf ta lashe kujerun majalisar dokoki 109 a cikin kujeru 210 a maida gawarwakin sojojin amurka 55 da kuriya ta arewa ta miƙa wa amurka a makon da ya gabata zuwa jirgin dakon kaya na ma'aikatar sojojin amurka a yau laraba a wurin wani buki da aka gudanar a kuriya ta kudu kafin a yi jigilan gawarwakin zuwa hawaii a nan amurka ana ci gaba da yunkurin wa masu wuka da ƙuri'a a zaben amurka na tsakiyar wa'adi da za a gudanar a watan nuwamba ra'ayi ko da yake kamfanoni masu zaman kansu da kuma jami'an gwamnati ba su suna ɗari-ɗari wurin bayyana takamammen waɗanda aka gano suna aikata wannan abu kamfanin facebook ya sanar a jiya talata cewa an rufe shafuka 32 na facebook da instagram saboda an samu hannunsu a aikata ba daidai ba sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce zai gana da takwarorin aikinsa na kungiyar kasashen kudancin asiya a singapore a cikin wannan mako domin ya yada manufar gwamnatin trump ta walwala da ba da dama ga yankin tekuna na india da na pacific Masu sauraro a nan muka dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin da kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau. Safinatu Sada Sodan yake cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Usman nan da Hafsat dauke da shirin yau da gobe shirin matasa.